in man musu haka falasari khalahum ba wanda za su kwala wa kira ya amsa wala hum yunqazuna kuma ba za a tsamo su daga cikin wannan halakar ba illa rahmatan minna abin da ya saba kifar da su a cikin ruwan ba kawai shine rahama daga gare mu wa mata'an ilahin da kuma alƙawarin da muka yi cewa za mu ci gaba da jiyar da su daɗi zuwa lokacin da ajalinsu zai cika to anan aka ce wa ayatul lahum lahum gare su suwa malaman tafsiri suka ce ana nufin kafiran makka tunda yanzu da su ake magana su ne Allah subhanahu wa mawakhira fihi ta cikin nahali watar alfulka fihi mawakhira ta cikin rum amma kuma sannan abin karina ta biyu a can cikin ta yake cewa فأنجينا ɗin ana nufin jirgin allabu Nuhu kuma Allah ya goranta musu ne da tserar da kakanninsu da aka yi saboda ba dan an tserar da kakannin nasu ba ai da su ma ba su tsira ba kawai iskalin ɗaya shine da aka ce zurriyatahum kuma ana nufin kakanninsu sai aka ce to ai wannan ba matsala ubangiji subhanahu wataala ma ya faɗa a cikin suratul a'raf yake cewa huwa allazi khalaqakum min nafsin rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum zurriyatahum din ce ku an fahimta ko to shine ubangiji subhanahu ta'ala anan ke cewa wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhur lafazin aya shine muftada anna hamalna kuma fi mahall raf'in khabarun li muftada fil fulkil mashhun al mashhun shine al mamlu'u bin nas domin lafazin ashahan yana nufin yana nufin lodi da haka shi yasa yanzu ma irin manya-manyan motocin nan trucks ana ce musu a shahina shine motar da take lodin kaya kuma idan ka je airport idan za ka taho gida ko za ka tafi wani waje in ka taho da kayanka za ka fa tabda ubi shahan za ka je wajen shahan tukuna to daga nan ne ma a larabcin zamani in za ka sa wa wayarka batirinka ya yi low me za ka yi ba za ka caja ba sai a ce za a yi shahan caja ɗin sai a ce mata shahina saboda tana cika maka wayarka don an ce almashhun ana nufin wato ana nufin abin da yake a ciki tabbas a can Allah ya sifanta annabi Yunus da hawa jirgi kuma jirgin an sifanta shi da mashhun kuma ba jirgin annabi Nuhu ba ne wancan magana da na faɗa ya kamata mu istidraki Allah yake cewa wa inna yunus lamin al-mursalin iz abaqa ila al-fulk al haka wannan magana ya kamata a yi mata gyara cewa ba lalle ne ba dole sai jirgin annabi nuhu ne ake sifanta shi da mashhun ba wannan ko magana kamar na ga ibn ashur ya faɗe ta itlaqan amma Allahu alam ko ni ne ban fuskanci me yake cewa ba ko kuma watakila maganar tasa tana buƙatar istidraki wallahu a'lam wa ayatul lahum daga cikin ayoyin da muka sakhare musu anna hamalna anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun to Allah yace daga muka halak muka halittan musu irin jirgin ruwan irin jirgin ruwan ta fuskar daukar su ya huce da su <coughs> wa khalaqna lahum min mithlihi min mislihi ai min mislil fulki wannan shine maganar da mafiya yawa daga cikin malaman tafsiri mayar kabuna abin da suke hawa shine raƙumi kenan kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamuna wa 'ala Allahi sabili wa minha ja'ir walau sha alhadakum ajma'in a can cikin suratu an-ni'am ko kace suratul nahl a to me isa aka ware raƙumi aka ce shine min mislihi saboda shine yake kama da jirgin ruwa domin ma shi yasa ake ce masa a safinatu ko safinatu sahara safinatu as-sahara wato jirgin ruwan da yake na na kan sahara Allah ya halittar musu shi irin yadda jirgin ruwa yake musu fito a cikin ruwa shi kuma raƙumi yake musu fito a waje wannan yana nuni akan kudura Allah subhanahu wata'ala da cikar ikonsa da ganin damarsa da kuma rahamarsa wanda shi kaɗai ne ke iya ceton bayi idan sun shiga halaka kuma shi kaɗai ne ke shirya wa bayi abin da zai dace da su da rayuwarsa wannan ayoyi a jimlace da na yau da na jiya suna nuna mana ƙarfin ƙudura Allah da ikonsa wanda ya haka kuma zai iya yin komai zai iya tashin wanda ya mutu kuma zai masa hukunci da sakamako kamar yadda ya faɗa na'am faddal وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِي تأتيهم مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إذا أَكَتَ سوء اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ku مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ أَبُنْدَ كُكِي kuke fuskanta na rayuwa ma baina aidikum bi ma'ana ihdaru ma qaddamakum min al-afati wal nawazil wa azabad wa azabid dunya tunda idan ba mutuwa idan ba mutuwa a kusa akwai tsufa kan tsufan yazo kuma akwai abubuwa iri daban-daban yanzu waye san wannan cutar za ta sauka ba wanda ya san za ta sauka haka ba wanda ya shirya mata yanzu ku duba cikin halin da muke ciki da bala'i rana tsaka ba a baka notis ba wani notis mai tsayi wani kudinsa suna banki wani ya yi ciniki bai ma karbi kudin ba an masa alkawarin za a ba da kudin yana ma dan yin shakara haka kafin ma ya karbi kudin wani kuma yana so zai wani abin ya jinkirta zuwa wani lokaci ko ɗaya an zo an rufe garuruwa ba za ka samu dama ka je ka karɓo bashinka ba in wani yake bin ka bashi kila ba ka samu damar kai masa ba ga lokaci ya zo na buƙatar kuɗi ka yanzu kana ma da kuɗin kana so ka sai abin da za ka yi amfani da shi wani lokacin abin sai gagare ka to ko irin wannan abin ya sa ka yi tsoron Allah <clears throat> saboda in Allah ya so ka da alkhairi in ka ji tsoronsa to ko wannan bala'in ya sauka sai ya ɗauke damuwar ka mai da ita wani wajen daban har sai a huce ma bala'in kai baka zo kan damuwarsa ba kuma da daɗi da rashin daɗi in dai ba a halartu maka da su a ranka a lokacinsu ba a zata yanzu misali a mutum ne aka ce buɗe bakinka sai aka wurga masa alewa sai ta shige maƙogaransa ba ta tsaya a kan harshensa ya jagwalgwala ta ya kai ta hagu da dama ya ji daɗin alewar ba ya sha alewar wannan mutumin? ya sha alewar <laughs> ka gani to ko daɗi ne idan ba a halarto maka da nutsuwa lokacin jinsa ba ai zuwa yake ya wuce da kai da wanda bai ji shi ba daɗaya ɗaya ne to haka wuya ma idan me yanzu wanda ake wa aiki ake masa operation ake ɗauke masa ji na fata ai kila ana operation ɗin ma bai san ana yi ba ko kuka ba zai ba kuma fa zafin yana nan amma saboda an riga an daskarar da wannan ihsasin nasa sai zama bai ji ba to kai ma Allah ya soka da alkhairi lokacin da zai sokar da bala'in in dai ka saba da shi kafin lokacin bala'in to sai ɗauke damuwarka sai mai da ita zuwa lahira in ya ga dama sai ya zanto bala'in ya sauka kowa in ya tashi yana korafi yana ta kaga mutane da basira sun iya hango kofofin bala'in ma akwai abin da kai ba ma ka san da shi ba amma wani in ya zauna ya karanto maka shi sai ka ga kafin a gaya maka ma baka damu ba amma yanzu a gaya maka an cika zuciyarka da zillimi amma Allah ya so sai sa gaba ɗaya damuwar ta kama ba wannan duniyar ba ce ta bakin gambu mai ya ɓarayi yake cewa mutumin da zai mutu zai tadda mala'iki suna nan wala kirina nan ita ce kuma me zai ji tsoro a duniyar ga kai da ka za ka shiga kabari kai kaɗai za a binne a taho a bakka ko fulo ba za a samu ka kuma a ya ƙasa kuma ana rufe ka kafin ma a baro wajen kafin masoyanka su tsaya a bakin kabarin su yi maka addu'a an dawo da ranka kuma ba kai ba ta kowa kake ba kawai ta ka amsa tambayoyin nan ne kuma sai Allah ya tabbatar da kai sannan zaka tabbata to kai a lokacin in mutum zai tuna wannan ma sai kaga duk wata wani bala'i da zai faru a duniya ai mai sauki ne in dai har zaka sha tunda ba bala'in da zai tsallake ka kuma ya ce an tsallake mutuwa kuma ita ba za a tarar da ita ba dole ne duk karshen alawa kasa ko ba haka ba ne shi yasa manzo Allah sallallahu a cikin hadisi Abdullahi dan Umar wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi bi sanadin hasanin sahih cikin addu'ar da yake yi in ya zauna a wuri ya tashi sai ce wala ta ja'ali duniya akbar hammina Allah karkasa ya zama duniya ita ce damuwanmu ta ƙarshe to ita ma baina aydikum ku yi abin da zai faru a gabanku a rayuwarku wa ma kalfa kuma ku yi abin da ya faru na azabar da Allah ya saukar wa mutanen da suka shuɗe wannan gaibu ne baka san shi ba wancan kuma ya faru an baka labarin tunda idan ka ɗauki ma rayuwar da sauƙi kafin ka yi nisa ma idan kuɗi ne da kai an yi waɗanda suka fi ka kuɗi wanda ka ji labarin da suka zo mutuwa ga irin halin da suka shiga kai kaddara ma ba a shiga wani hali duk sunan da ka yi an yi wanda ya fi ka suna ran da ya mutu aka manta da shi kuma ba wai ruwan Allah wai ko ka yi kirki ko ba yi kirki ba da haka tana iya faruwa a kanka in sarakuna ne an yi waɗanda suka yi mulki waɗanda suka fika ina suke mai intiraji yana in yana karanto maka suna mu na hausa ma tukunna ya gaya maka <clears throat> su korau su kosau kosau su umarin dallaje na na katsina umarin dallaje sallau ya mace umarin dallaje kosau ya mace a kuma su sallau waye ya mace har ɗansa waye yace cewa ba su wane ne a zazzau ina su abasha ina su aliyu babba sun mace sai ambatansu gaba ɗayansu yanzu babu su sai dai kyan adansu da kyan hawansu sai dai a ce a lokacin sarki ne. to kai ma yau da kake kai ka ji tsoron ranar da za a zo a ce lokacin wane shugabannin ƙasa nawa aka yi suka kwanta dama masu kuɗi nawa aka yanzu ka duba a kano lokacin da aka yi su sallawa musa allah ya ji kansa da rahama a lokacin ana babbakar giwa wake jin ƙaurin sauro amma yanzu ina in ba irin labari irin wannan ba wataƙila ba sai kaga iyalinsa sun wuce a ce wannan su ne ‘ya'ya ko yara ko direbobi ko ‘yan uwan wani ina su janar sani abacha sai ya nuna maka 'ya'yansa, za ka iya ganin su a duk lokacin da kake so ka gansu to shine abin da Allah yake cewa ƙoma bai na aidikun ku kiyaye abin da zai zo a gaba saboda baka san abin da zai zo ba wanda ya san da wannan azumin za a yi corona na tabbatar da akwai 'yan kasuwan da sun yi oda sun ci burin wannan odar za su yi sauki ko za su yi tsada an ci burin mata sun ci burin wallahi wannan sallar in ba a ba mu kaza ba wallahi ba za ta yiwu ba kaza za a ba mu saboda mu wa wa mu kaza to yanzu in ka dire musu kaza ma watakila ba inda za su je su kayan duk da dai muna fatan Allah ya yaye mana to ko ba a san me zai faru a gobe domin manzo Allah sallama kamar yadda yake cikin hadisin Mu'azu dan Jabal <clears throat> ko hadisin Abu Barza ne manzo Allah sallama yana kishin gide sai yake ga sahabbansa hasa takunu fitan za fa a samu fitina ba fitina fa za ta faru sai mu'azu yana wurin sai ce ala tasma'u jama'a ku ji abinda manzo Allah yake faɗa ba za fa a samu fitintunu a ƙarshen zamani suka ce ya rasulullah idan fitinun suka zo yaya zami to dan manzo Allah ya nuna maka fitinun fa ba sauki sai kama katat ko kuma bisat tabarmar da yake zaune ita ya rike ta yace ta kununa hakaza yi ku yi riko da addininku haka ku riƙe shi mauka, ka kuskura ku bar addininku sai akwai fitinar da in ta zo wallahi fitinar korona nan tana da sauki a kanta domin ita korona watakila ka take nema kawai wacce idan ka mutu a cikin ta mala Allah in kai mumini ne ka yi shahada amma akwai fitinar da in ta zo ba ranka take nema ba imanin ka take nema ta ɗauke shi gaba ɗaya ta bakka ka ci gaba da rayuwa ba imani ka mutu kuma ba imani ka shiga wuta to shi yasa Allah ce ittaqu ma baina aydikum ku kiyaye abin da zai zo a gaba wa ma khalfakum ku kiyaye abin da ya faru a baya yadda aka yi wana da wana da wana da wana da wani wani sai an yi sama da shi za a sauko da jirgin ya tarwatsa shi gaba wani sai ya shiga ruwa za a halakar da shi wani kuma ɗan abu kaɗan Allah zai aiko ya lalata masa rayuwa wani kuma ma sai a bar shi da ransa ɗin da lafiyarsa sai a ƙwace hankalin kuma a bar kuɗin ƙarshe sai dai magada su gada wallahi akwai mutumin da na ji labarinsa a cikin kanan nan duka-duka da yin sharafinsa da kuma halin da ya koma zuwa yanzu ba a fi shekara goma sha biyar ba duk gidan da aka ɗaga zai siya kuma ma'aikacin gwamnati ne duk gonar da aka ɗaga zai siya tufafinsa na safa daban na yamma daban motarsa ta yau daban ta gobe daban iyalansa suna tsaka da wadaƙa da kuɗi a cikin garin kano amma yanzu an waye gari kansa ne kawai yake iya motsi ya auri kyakkyawar yarinya budurwa ya haɗa ta da matansa ya fi shekara goma yanzu baya iya motsin komai ana ta ba ta shawara ko za ki nemi shari'a ta sauwaƙe miki don tun da kin ga ke da sauran ki ki ki samu ki wasu ce a'a tukuna dai lokaci bai ba tun da giwar ba ta gama faduwa ba kaga an ta tafi ba ita a cikin gado wani yake ban labari ya ce to malam mu da muka san shi muka san me ke faruwa a gidan almajirin sahadiminsa ne kadai yanzu yake tare da shi amma 'ya'yansa ma duk ba sa tare da shi yana jin zafi yana so a kunna inji matan za su dakawa almajirin tsacewa ya ce ka kunna tafi ka da shi to wani a duniya fa kenan wanda shi kai ba za ka iya fitowa ka ce wai ko dole laifi yi wa Allah ban Allah ya ga dama zai iya saukar da wannan kawai a matsayin jarrabawa in kuma ya ga dama zai iya saukar da shi a matsayin riko saboda Allah yana da riko baya son a saba masa shi yasa ya kira kansa zun in tiqam din shine ramuwa a taba ka a gane an taba wanda wanda ya isa amma kuma yana da rahama yana da da kai yana da hakuri duka wayannan sifofin Allah ne kakka dogara da waccan kamanta da waccan yadda kai tunanin wannan kai tunanin waccan to ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum yaya zakai kiyaye abin da yake a gabanka ya ka kiyaye abin da yake bayanka Abin da ake nufi shine duk hanyar neman tsari da abin da zai faru na bala'i a gaba ka ce zuwa ga Allah ta hanyar sunayensa kyawawa da sifofinsa ta hanyar bauta masa sha manzo Allah sama kullum zai tafi zai kwanta bacci azkar ɗin da yake yi ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama a cikin tariqul hijratain wa miftahu babu sa'adatain ko da yake bayanin bayan Allah na gari irin yadda suke tufurewa wajen bautar Allah sai zana timetable ɗinsu amma kafin ya faɗa sai da ya rantse da Allah ya ce wallahi ba wai ina fassara rayuwata ba ne na rantse da Allah ya ce mutanen nan mu, lahum ra'iha wasu mutanen da ƙanshinsu ma ban jiyo ba akan hanya sun man kau saboda kan mai karatu ma ya zaci cewa yana ba da labarin kansa kuma Allah alamu wallahi watakila labarin kansa yake bayarwa saboda dai tawalu'u da ƙoƙarin ya tsira da imaninsa da ya karanto yadda suke rayuwa da sirrin ya ce in suka zo bacci sai su barke da zikiri da ambatan Allah ya ce abinda suke karantawa na zikiri ya fi arba'in to mu yanzu wanda yake cikin hisunar musulun wanda wanda ya fi kowa malinta a cikinmu shi ne wanda yake karanta na hisunar musulun guda goma sha uku ne amma sha uku nan ba kowa ne yake yinsu ko? ta farkonsu ƙulhuwallahu da falaki da nasu uku uku sai Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum duk dan ka samu sai da farillanka na wajibi bayan na amanar rasul manzala ce wanda ya karanta su kafatahu bayan nan bismika allahumma amutu wa ahya bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu zuwa ƙarshe har wayannan addu'o'in a'udhu kalmatillahi tammatu allati la yajawizuhunna barrun wala fajirun min sharri ma khalaq ah, ah, da sauransu na ƙarshe shine zikirin ah, wanda yazo a cikin hadisin bara wannan manzo Allah yake cewa ka sanya wayannan su ma'akhiru ma taqul Allahumma aslamtu wajhi ilayk to zaka ga yawancin su sun kunshi neman kariya da takatsantsan akan abin da zai iya zuwa ta hannun Allah bismillahi kharajna wa bismillahi walajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna in ka tashi ga bacci dai su kake karantawa in an yi karatu an tashi su ake roko shine ma'anar ittaqu ma baina eh, wa idza qila hum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum to yau wanda yafi kowa asara shine wanda ba zai yi wurin da za a ce masa ittaqi ma baina yadayka wa ma khalfaka ba labarin wani bawan Allah jiya ka dinga zuwa karatu yake cewa to malam da can kai ka sa ni nake karatun wannan ko da wasa ne ai kuskure ne ko da kuna wasa da mutum ne ka sai da kai ka sa ni nake ka ai ba a wajen karatu ya ka yake ka dinga zuwa kai ko a wajen karatu ya ganka yake ka dinga zuwa wurin karatu sai ka dauke shi a babin ya ayyuhal ladina amanu aminu ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ko wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam tsoron Allah amma ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi uttaqillah ya kai wannan annabin ka ƙara jin tsoron Allah ya ku wanda kuka yi imani ku yi imani a sun fa yi imanin ma'ana ku ƙara nana ta yin imani akwai wanda duk sanda za a yi harkar wasa ko harkar kwallo ko harkar labarai na kuɗi ko na kasuwa ko na masu kuɗi ba ma abin tausayi irin wanda yake talaka amma duk masu kuɗin duniya ya san su ya san list ɗin su mutum ɗari zai kawo maka su ko goma san san da bilget ya yi na ɗaya san da wane ya na biyu ya san latest mota da ta fito a garin nan ya san wane ya fi na wane in za ku wannan hirar za ku iya yin awa nawa da su barcelona real madrid liverpool san su a zo ai ta a wani kana so ka gan shi cikin damuwa a shiga batun addini ko batun lahira wani in ka ji ya taɓa magana addinin to musu ake to irin wa'annan su ake ji wa tsoro taka tsantsan akan abin da zai faru da abin da ya huce yana janyo rahama Allah shi yasa Allah ce la'allakum turhamuna to amma me yake faruwa in an gaya musu hakan sai su bijire amma Allah bai faɗi bijirewa ba a nan sai dai ya fesa mana ƙanshinta a cikin aya ta gaba sai ce wa mata tihin min ayata da za ta nuna cewa lallai su yi taka tsantsan ɗin illa kanu an hamu uridina sai kaga sun bijire mata ka zo idan sharholiya ke kai ta karanta masa ayoyin azaba wallahi kana gama yan ya tashi ya zudda su a wurin kenan in marowaci ne yana da hali ka gama karanta masa ayoyin infaki da yanda yan aljanna kowane dan aljanna sai ya yi tunƙaho da irin hidimtawa bayan Allah da ya amma an ka gama ina ruwansa shi ba ruwansa to illa kanu an hamu uridi to wa'annan mutanen suna cikin garari sai Allah ya ce وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله idan kuma aka zo aka ce musu jama'a ku dinga ba kuɗinku ku ɓatar da kuɗinku cikin abin da Allah ya azurta ku qalu sai su dinga cewa qala alladhina kafaru sai kaje kafirai suna cewa anut'imu man law yasha Allah at'ama aw yanzu sai mu dauko din mu batar akan mutumin da da Allah ya ga dama da ya ciyar da shi in antum lalle ku ba ku kasance ba a cikin umarnin da kuke mana mu ciyar illa fi dalalin face kuna cikin bata mubin wanda yake mabayyin to anan malaman tafsiri suna da maganganu da yawa amma kamar yadda muke taƙaitawa lokacin ba ma koro sar ɗin, zan bayar a takaice abinda malamin tafsiri suke faɗa wannan ayar wataƙila abinda suke nufi shi ne talakawa da da ake tare da su a cikin shirka sai suka musulunta kuma da suka musulunta talaucin bai hana su su kalubalanci masu kuɗi cikin waɗanda ba su musulunta ba to shi kuma talauci ba ruwansa da musuluncinka ko rashin musuluncinka bukata duk sanda Allah ya kaddara za ta iya zuwan maka kuma in ta zo maka wani lokacin sharrin bukata ta kan sa ka je wajen makiyinka ma ka nemi ya taimaka maka to wani lokacin bukata ta kan sa mutum ya sauka daga kan manufarsa to amma shi mumini duk bukatarsa baya sauka daga kan manufarsa idan sun je wajen kafiran neman taimako da tallafi tun da gari ɗaya. unguwa ɗaya lallama dangi ɗaya to in sun tashi sai su ce to ku ba mu daga cikin abin da Allah ya azurta ku da shi sai su ji a'a wannan ai kuwar kalma ce da can ba kwa cewa daga cikin abin da Allah mu mun yarda Allah ne azurta mu to in sun tashi sai su mayar musu da martani in an ce Allah ku taimaka musu mana sai su ha to inda Allah da suke bautawa ya ga dama ai da ya taimaka musu a nut'imu Mallau ya sha Allahu at'ama su wannan sai zanto magana ce ta kafirai tsantsa da suke gaya wa 'yan uwansu mu'minai to a wasu kuma suka ce a'a ba wai lallai ya zanto tasu ba ce kawai magana ce ga kafiran maka asali amma kuma ta shafi dukkan wani wanda yake da irin wannan ɗabi'a kuma akwai su akwai mutumin da a nan nan garin a cikin kasuwa suna tare da abokinsa suna harka tun ana zuwa kwatano a kawo les a kawo shaddodi a kawo kaya tare suke ta gogayya to shi sai ma'aikatan kan hanya suka tasa shi a gaba da kuma kaddara da kuma yau ana nan ana nan sai ya zanto duk kwarewarsa da gogewarsa ya zama ba shi da komai ya kasa harka amma fa ya san kamfaninnuka a kwatanan nan ya kuma san masu siyan kaya a nan wata rance ya zo wajen wani hamshakin attajiri sai ce masa laji ta dai ga kai abokina ne tare muke harkar nan ya ce ƙwarai daga cikin tare muke harkar nan sai ya ce to abinda nake so da Allah kaga halin da nake ciki kai kuma kana da sarari da in zauna ina neman ku taimaka min ku ban abin da zan ci don Allah ka taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ka ka bani kuɗi in siyo kaya akwai wa'inda zan bawa a nan su kuma su siya a hankali a hankali hanna mai da jari na nima in tsaya da kafata sai ce kai baka da hankali Allahn ya kwace jarin da ya baka ni kuma in zo in baka so kake in faɗa da ubangiji wallahi alladhi la ilaha illa wannan ina rawaito hukunai bi sanadil muttasil ilayhi da isnadi ingantacce na rawaito daga wajen wanda a gabansa abin ya faru walau shi itu lasammaituhu sai dai ba fa'ida to wannan kaɗan daga cikin abin kenan wasu masu halin gani suke yi kamar talakawa haka Allah yake son su don haka kama taimake su ma kamar maka ka shiga gonar Allah kawai rabu da su ci gaban talaucinsu tir da irin masu wannan tunanin ai mai arziki shine wanda burinsa ya gaba a zauna da yunwa ba mai arziki burinsa ya ga ba a shiga cikin kunci ba akwai mutanen da tunani suke Allah ya ba su nema don su baya. akwai mutumin da da dai a gafarce ni ban cika san fassar ƙur'ani da rayuwar mutanen yanzu ba saboda ba don su kaɗai Allah ya saukar da alƙur'anin ba akwai nasoshi da yawa na ilimi da za mu iya fa'idantuwa da su wani lokacin amma bil misali ya tazihul maƙal wani bawan Allah yake cewa a ai taho yanzu ya zo da motarsa mai kyau mercedes amma kyar nata na zahiri ne ni na san cikinta akwai rigingimu da yawa domin tsohuwa ce aka mata fenti aka gyara ta to amma dai in ka ganta irin e class din nan ce sai ka zaci cewa haka al'amuran suke ciki da bai to kuma shi ma an yi sa'a ya saka babbar riga mai kyau yace ai baka sani ba wallahi na tsaya da motar nan kenan sai ga wani bawan Allah yace ya sha aska irin shaddan nan mai aska dinki irin dinkin nan na mawadata yace da hularsa mai kyau ya ce wallahi da ya min sallama kan na amsa sai da ɗan na, saboda ni na ga wani babban mutum ne a tsammani na ma wani abin ya zo ya kawo sai ya ce alaji ina gaji na ce alhamdulillah ya al'amura sannu sannu baba ya ce Allah alaji ka yi haƙuri a abin da zan gaya maka ce sai gabana ya faɗi na tsaya sai ce wallahi alaji za ka yi mamaki da ka ganna a haka na shiga cikin wani mugun hali ne da zan yi abin da ban taɓa yi ba roƙo nake so in yi amma iya abin da zai kai ni zuwa inda dukiyata take na ce to ya kai ya ce ai ta ne malam a irin ku nake so dama wanda za su nemi taimako a waje na me kake bukata ya ce ya gaya min kuma na ɗauka na bashi na ce Allah ya maka albarka za kuma ka ga sauyi kuma wallahi ba a daɗe ba ni ne ina ta bin rayuwarsa in ga sauyin kuma na ga sauyin a rayuwarsa sai nake ta tunanin anya ba irin wannan kyakkyawar zuciya ce ta ƙoƙarin ka ga ka toshewa wasu wata kafar ba to wannan shine halin mumini su ku kafiran in ka ce musu anfiqu wa an qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu watakila abin da ya fusatar da su saboda an ce mimma razaqakumullah cikin abin da Allah ya azata ku to akwai wanda yake da wani abu wanda ba Allah ne ya bashi ba shi yasa Allah ya ce wa fitaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata kuma da arzikin a hannun mutane ke wallahi da sai sun hana Allah ce walau basata Allahu rizqa li ibadihi da Allah zai shimfida arziki ga bayansa labaghaw fil ardi da sun zalunci a ban kasa walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha innahu bi ibadihi khabirun basir a cikin ayat suratu shura ce yasa fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra sai sai in antum illa fi dalalin mubin dalalin mubin anan za ta dauki ma'anoni da yawa amma da yawa daga cikin tafsirin da magabata suka yi sun fassara dalal ɗin da asalin ma'anarsa ta bata zai kuma iya ɗaukar abinda masu kuɗi da yawa cikin waɗanda ba su san Allah ba suke faɗa in ka zo musu da batun ciyarwa ko taimako sai su kalle ka a matsayin bagidaje a haka kuɗinku suke ƙarewa, duk abin da ka samu ka bayar waya gaya maka ana haka kai fa baka san yadda al'amura suke ba to balal din kenan a'a wani aikaka da katawa ne yanzu ka bashi zakka ma wallahi zuwa zai ya rarrabar zuwa zai sai wa iyali ya wasa'a musu to ina ruwanka zakkar ta ka ce ta Allah ce fa Allah ya biyo da shi ita ta hannunka kai a matsayin wakili ne da Allah subhanahu ta'ala ya nada ka ya zuro kudin a cikin ya sanya albarka a cikin dukiyar taka ka tatsu wannan dukiyar Allah zaka wa masu ita na hakika to kuma ina ruwanka cewa me yayi da su a wannan nan ka bashi da wannan malamin <laughs> kana bashi zakka zuwa zai je sai littattafai wallahi kakka bashi to dan Allah yanzu in ya sai littafi ba a cikin littafin zai iya ganin abin da zai sa ya samu littafinsa a hannun dama rana alkiyama ba la'alla a wannan in ka bashi zuwa zai sai abin hawa to abin hawan ba zai rage masa rayuwa ba ne watakila ya ƙara rufa masa asiri a wannan in ka bashi yanzu za ka ga ya gyara gidansa ya sai wa iyalansa kaza to ta ce dukiyar ka rabu da shi mana iyakaci ba in ba za ka shi ba in kai ba mai karamci bane sai ka ce na baka bara bana ba zan baka ba ka jira kai ma Allah kuma ya gwada maka haka ya ce ai kai ma na baka bara an yi bajet da kai bara bana ba za a yi da kai ba za ka so kai Allah ya maka haka Hatim ba musulmi bane bai riski musulunci ba amma wani mutum ya gamu da shi ya ce masa na zo ka taimake ni ne sai ce waye kai sai ce ni ne na zo jiya ka ba ya ce madalla da kai wanda da zai faɗi kowaye shi sai da ya haɗa da mu don mu gane shi ahlan biman arrafa na bina ni ne jiya na zo kaban oh ya subhanallah ya ce a menene a ta'i a ta'ul muksiri na bi malihi wa mali kama ƙatta alami na ƙalilu Allah ya samu dace wai za ƙila lahum أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أبعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين wannan kuskure ne da su mushrikai suke yi su a tunaninsu cewa wanda zai gaya musu yadda za su yi su tsira shi kuma shi ne bai san yadda rayuwa take ba Allah ya samu dace waya kuluna ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون Allah maɗaukacin sarki yake cewa waya ƙuluna daga cikin irin abin da suke yi na kafirci su kafirai bayan an ce musu su ciyar sun ƙi ciyarwa an ce musu su je tsoron abin da ke gabaninsu da abin da ya huce suka ƙi su sai Allah subhanahu wataala yake gwada mana abin da yasa suke ƙin yin haka so da abin yadda akwai alƙiyama bane wanda duk yadda akwai alƙiyama ai zai shiri ko ba gaskiya bane wanda duk yadda akwai alƙiyama to zai shiri musamman gashi yana da damar da zai shirin to wai za qila wa yaquluna sai kaji suna cewa mata hadal wai wannan alƙawarin da kuke cewa mun bayar za a ba mu yaushe zai cika ne ko ko mata hadal alwa'du alƙawarin za mu mutu in mun mutu a tashe mu a saka mana da abin da muka yi sai yaushe zai faru in kuntum sadiqina in dai da barci kuke ku gaya mana ranar to jama'a da Allah ku kalli wannan ayar ku kalli rayuwar mu a yau ku gani taimako ne za a zo nema a inda musulmi suke minority ba su da yawa za a sai makabarta za a sai filin da za a mai da shi makabarta gwamnatin ba musulma ba ce sai aka zo aka tara masu kuɗin garin hausawa sai aka ce to wannan hausa community din yana bukatar makabarta ana so za a sai makabarta kuma an wa makabartar kuɗi naira miliyan arba'in filin da komai da komai saboda haka wanda kowa shi shine wanda ya tashi ce ya ba da donation na 250,000 dubu ɗari biyu da Allahu Akbar aka yi masa kabbara wannan ya tashi shi to shi kuma ya bada naira dubu hamsin Allahu akbar na bada dubu ɗari Allahu akbar dubu hamsin Allah dubu ɗari Allahu akbar wata baiwa Allah ta aiko da dubu ishirin wani ya bada dubu goma wani da ya taƙarƙare sai ce to shi kuma ga naira miliyan biyar sai ake ganin wannan aishi kamar ya ma sai tikitin aljanna kuma har aka yi ta tattara kuɗin nan ba a tara miliyan arba'in ɗin da za a iya siyan filin ba to bayan haka da kaɗan sai zaɓe ya zo sai suka ce to ya kamata mu tsayar da ɗan takara namu da zai samu ya ci wanda ya ba da miliyan biyar ɗin nan a lokacin da aka zo wannan donation ɗin shi kuma take ba da naira miliyan talatin ya ce wannan mawasa ce ta aikanta masu kuma dubu ɗari biyu da hamsin ɗan da sauransu wani ba da miliyan ɗaya wani ba da miliyan biyu wani ma ya ba da sama da haka wani ya ba da miliyan biyar kankace mai wannan an tara miliyoyi da yawa kuma aka yi zaɓen kuma bai ci ba sai aka kawo min kukan abin da ya faru da na taɓa jin labari sai na ce kun san me isa saboda shi alkawarin Allah mutanenmu da yawa suna ganin yayi nisa ne a ce har sai ka mutu sannan ka samu aljanna shi kuma wannan watakila da ya ci za su fara zuwa neman sakamakon kuɗinsu to akwai mutumin da akan ka taɓa masa naira ɗayarsa ta halal wallahi za a ji kan da kuma zai iya asara kono ne akan sa ya gaba ka akan ka taɓa mai naira ɗayarsa ta halal amma zai iya bayar da miliyan kaza akan kawai aikin Allah sai kaga kaman bai ma kaman ma anan mahaukaci ne fitattu dukiya yake ta tsayi akwai bawan Allah da ya tashi yana gina masallaci yake ba mu labari yace wallahi malam rushe masallacin nan da na gaggan masu kuɗin da suke bugo min waya suna cewa wai baka da hankali ne baka gina gidanka ba ka tashi ka bara masallaci Wa ya ce maka ana haka me yasa ka ɓara masallaci ce ni abin hammamaki yake bani dukiya ce fa Allah ya ban na ware ta nace zan mayar wa da Allah zan wa Allah wani abu amma mutane suke ta mun wannan magana to dalili shine abin da yake zuwa musu a zuciya mata hazal wa'adu kace in na bayar Allah zai min yaushe Allah zai min kafirai su ne masu yin wannan amma akan samu musulmai jahilai da su ma suke taka sahun kafiran ba dan su kafirai bane to aya qur'ani bulala ce a gare ni a gare ka ga dukkan wani dan adam Allah ya ce ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ba wani abu suke bukata ba ko suke jira ba illa sayhatan wahidatan face tsawa daya ta'khudhuhum tsawar da in ta zo za ta kama su wahum yakhisimuna a lokacin suna tsaka da husuma yakhisimun asali yaktasimuna ne ala wazan yafta'iluna yaktasimuna min al to da aka tashi tunda ta'un din tana da fataha sai aka shafe wasalinta da aka shafe wasalinta to kuma sai ya zanto ba a ɗauki wasalin an mai da shi kan kha'un da take da ɗauri ba to sai zanto da ta'un da kha'un sun haɗu duk ba su da wasali yakh to yi dauri to ta'un din ita ma kuma an mata ɗauri ya za ka furta ta to da aka tashi sai aka yi abin da ake cewa ibdali abin ake cewa ibdali wato shine ta'un ɗin sai aka canja ta aka mai da ita sadun to da aka mai da ita sadun sai zanto a sadun biyu ta haɗu ɗaya mai ɗauri ɗaya kuma mai wasali to wannan mai ɗaurin tana kusa da ta'un mai ɗauri sai aka shigar da ita kawai cikin waccan sadun ɗin mai ɗauri sai zanto ya muna aka shigar da sadun aka haɗe sadun biyu to wannan kha'un ɗin da take da ɗauri ita ma kuma sai aka mayar da ita wato sai ta koma sai ta koma mai kisra sai ya zama ya hisimu to wannan ƙira'ar ta'khuzuhum wa hum yakhissimuna ita ce ƙira'ar ibn zakawan an ibn amir ash-shami da kuma asimul kufi hafsu kenan da shu'ba da aliyu kisa'i lais abul harith da hafsu duri kenan ko su ne masu ruwaya a wajen aliyu kisa'i da haka mu ne za ku ji muna cewa ta'khuduhum wa hum yakhissimun amma ƙira'ar. warshu an da banda qalun a warsh an nafe da kuma ibnu kathir bazzi da ƙumbul kenan ko ahmad al-bazzi da muhammad ƙumbul da abu amr al hafsu duri da susi su ne suke cewa ta'khudhuhum wa ya yakhissimuna muka ga yakhissimun warshi kuma ta'khudhuhum wa ya yakhissimuna sannan ƙira'ar ibn amir ashami da yaqub al-hadarami da abu ja'far al-madani da khalaf a ƙira'arsa ta goma sannan kuma da ƙalu to da ya da ya da ya duka ma'anarsu ɗaya abinda Allah ke nufi shine wato alkawarin tsakaninku da shi kawai busa ƙaho ne da an yi busar fit ba tare da sun lura ba ma kankace mai wannan alkiyamar za ta zo ta mamaye su kamar yadda Allah subhanahu wani tare faɗa a cikin sortu a al'arab yake cewa fa a akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun sai yace hal yanzuruna a cikin suratu zukhruf illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wahum la yash'urun can kuma cikin suratu alkital ko suratu muhammad illa sayhatan wahidatan ne hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghta faqad jaa ashratuha to Allah yace ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wahum yakhissimun Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito daga Abu Hurairah ta Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la taquman sa'a wallahi alqiyama za ta tsaya sanda za ta tsaya wa qad sharar rajulani salbahuma a lokacin 'yan kasuwa mai siye da mai siyarwa wannan yazo zai sai yadi ko na leda ko na carpet ko na abun dinka kujera ko na shadda ya zo ya ce wannan pieces nake so da Allah cire min yadi hudu sun baza ya ce riƙe nan za a yanka fala ya tabaya anihi wala ya nihi za a busa ƙahon alƙiyama ba su gama cinikin ba wannan bai siya ba wannan bai siyar ba kuma ba a naɗe ba mazala ce wala na saatu wallahi alƙiyama za ta tsaya warrajulu yalitu haudahu ko yalutu lafa yalutu haudahu mutum ne yana cikin gonarsa sai ya hango bututun da yake kawo masa ruwa yake masa ban ruwa ya fashe ko hanyar ta ta ta bantare ruwan yana zirarewa ya tashi ya tafi ya je ya gyara hanyar ko ya toshe bututun don ruwan ya ci gaba da zuwa ko bohol ɗin ya makale ya tafi ya je ya murɗo shi ya kunna kafin ya yi bar ruwan za a tashi alkiyama yalitu haudahu fala yusqi minhu wala taqumanna as-sa'atu wa qad insarafa ar-rajulu bilabani bilabani laqhatihi alkiyama za ta tsaya a daidai lokacin da jauro ko platani ko buzu ya je ya tatso nono a jikin taguwarsa ko maciyayi a cikin akuyarsa ya taho da nonon fala ya tsamu kan ya zo ya zauna ya ci ko ka je ka buɗe firij ka ɗauko lemo kan ka zauna za a tashi alƙiyama wala ta na sa'atu wa qad rafa'a aklatahu ila fihi da yawa alƙiyama za ta tashi a daidai lokacin da mutum ya ɗau abinci zai kai bakinsa fala ya ha kafin ya sa abincin a baki za a busa ƙaho alƙiyama ta tashi da haka in za ka yi kai kawai duniya ce kan maza maza ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kafin a busa ƙaho busar ta hana ka yin abin da ya kamata kai to ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa fala yastati'una tawsiyatan idan alƙiyamar ta su ta zo ba za ta su iya yin wasiya ba kana so kai wasiya amma ba da hama lokacin ta ya wuce wala ila ahlihim yarji'un wani ya tafi ma kuma ba zai iya komowa gida ba kana da ikon fita yanzu amma baka da ikon dawa ba ka sani ba zaka dawo ko dawo da kai za'a da yawa waɗanda suke zuwa su mutu wani likita yake cewa ya faɗa ya ce a yanzu musamman a Kano Allah ubangiji ya yi mana wannan bala'i wani abokina da mahaifiyarsa da baba su ta rasu a asibiti wani likita yake cewa la abin takaici kusan kaso kaza bisa ɗari na patient ɗin suna mutuwa ma'ana in an kawo su sama da kaso kaza bisa ɗari ya faɗa mana fasanta, ɗin ya ce mutuwa suke yi to kuma wasu su da kansu suke shiga mota su sallama da iyalansu za mu je asibiti insha Allah mu dawo ashe ba za su dawo ba to haka kana ji kana kallo mutuwar za ta zo maka ka hango mala'ikan sai ka tuna ai a cikin kuɗinka akwai wani abu da kai kanka kana tunanin da za ka yi wasiya watakila zai ɗan gyara maka ko maɗa amma ba ka iya wasiyar ba fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un ba za kuma su iya dawowa zuwa iyalansu ba Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani Allah ya sa mutuwa ta zo ta same mu a daidai lokacin da muna cikin kyakkyawan shiri Allah subhanahu wataala ya karɓi mu a lokacin da muke bin Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal afiyata fid duniya wal akhirah اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرد غير مخزي ولا فاضح اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة الله كتيا يمد أبنك كتيا يباينك الله كتيا يمد أبنك كتيا يباينك نجري Allah wannan annoba da take damunmu ya ubangiji kai ka halicce mu ka halicci dukkan wani al'amari na duniya ala lahul khalq wal amr Allah kai ne kake da umarni kai kake da al'amura baki ɗaya kai kake da halitta baki ɗaya Allah muna roƙonka ɗauke wannan musiba a wajenka abu ne mai sauƙi Allah ka ɗauke ta ya ubangiji karka azabtar da mu a cikin mu akwai masu istighfari Allah karka azabtar da mu a cikin mu akwai masu bauta maka Allah karka kama mu da kuskuren wawaye daga cikin mu ya ubangiji mun tuba ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah muna roƙonka ka ba mu dawamammen lafiya ingantacciya Allah shugabanninmu ka sanya musu adalci ka ba su ikon rike amana ya Allah muna kai kukanmu da rauninmu zuwa gare ka Allah akwai talakawan da abinci ya gagare su Allah ka ciyar da su Allah akwai talakawan da tufafi ya gagare su Allah ka tufatar da su Allah akwai miskinan da aminci da nutsuwa a cikin gidajensu ya gagare su Allah ka amintar da su Allah ka amintar da su ya ubangiji muna roƙonka duk wanda yake da wata damuwa Allah ka yaye masa kowace irin damuwa ce Allah ba tafi ƙarfin rahamarka ba Allah ka yaye mana Allah ubangiji ka yaye mana mu. wanda yake da wani marar lafiya ko ɗa ko uwa ko mata ko ɗan uwa ko masoyi ko aboki na kusa ko na nesa Allah ka tashi kafaɗarsa mata ya masu ciki Allah ka sauke su lafiya masu neman haihuwar kuma ubangiji Allah ka ba su Allah ka inganta mana zurriyarmu Allah ka sa su zama bayinka masu jin tsoronka Allah ka sa su zama bayinka masu tausayin bayinka Allah Ubangiji ka sanya dukkanmu Ubangiji subhanahu ta'ala da kake tara mu anan ka tara mu a cikin aljanna Allah ka sa muna cikin tawagar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama masu bin sunnarsa masu karfafa tafarkinsa masu kira zuwa ga addinin sa ya Ubangiji karka ba wa shaidan kaso da rabo a cikin al'amuran Allah muna roƙonka ka raba mu da talauci Allah muna roƙonka ka raba mu da tsoro Allah muna roƙonka ka raba mu da kaskanci Allah muna roƙonka ka raba mu da dariyar makiya Allah muna roƙonka ka raba mu da taɗewa Allah muna roƙonka ka raba mu da tashin hankali Allah dukkan abin da zai zo ya dagula mana lissafi sawa'un mu muka janyo shi ko janyo mana shi akai Allah kai mana maganinsa اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأسلف لنا شأننا كله Allah akwai ‘yan uwa mata da suke roƙon a roƙa musu Allah ya ba su mazaje na gari, Allah muna roƙonka ka ba su mazaje na gari, Allah ka ba su mazaje na gari Allah ka ba su mazaje na gari rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid allah ka sa mun dace da wannan lokaci da manzo allah sama ya faɗa cikin ranar juma'a akwai wani lokaci da babu abin da mutum zai roƙa face sai Allah ya amsa masa Allah muna cikin wannan yini mai albarka a cikin wannan lokaci mai albarka da ake sa ran saukar waccan albarka Allah ka sa mun dace ubangiji Allah ka sa mun dace idan mun dace da ita Allah ka sa mun dace a cikin wannan wata Allah muna roƙonka a wannan lokaci mai albarka duk wata ibada da muka gabatar a cikin wannan lokaci Allah ka karba Allah karka mayar mana da wata ibada ko ɗaya. Allah ka ba mu ikon bauta maka yadda kake so Allah ka raba mu da dukkan damuwa kowace iri ce bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin